tilas ne ki san cewa doka dai bata cika aiki ba yawan kana da kuɗi ko kana da mulki kai ne mai doka a hannunka haka maganar sayan kati da sauransu ba tun yau gwamnatin mai cin yanzu da pdp suka fara suke ta wannan almandanan ba ni ba dan siyasa ba ne amma ko umaru musa raduwa da ya mulki allah ya ji kanshi ya ce zaɓe bai inganta ba ta yadda ya dace kuma akwai kurakurai da yawa cikin kurakuran irin wannan kwace katunan mutane ne ko a je a yi maldahana ko kuma a ɗauke akwatin zaɓe a ruga a guje ko a je a yi a ringizan zaɓe na wanda bai kamata ba wanda waya Allah yanzu an ta san gyara Allah ya sa kuma a gyara din. To duk da hukumar zaɓe ta ce in ma ka ɗauki eh, katin wani ka je ka yi zaɓe da shi ba zai yiwu ba tunda sai an tantance ɗin mutane suna sai da su mutane sun fahimci muhimmancin katunan zaɓe nan da suke da shi kuwa? ko ko abin ya ba su fahimta ba jummai saboda kin san cewa wannan dan mashin din nan na wanda zai tsaya ya tantance wane ne mai kati waye mara kati to a cikin wannan dan mashin din aka yi ta kokarin har majalisar dattawa suka tashi suka suka ta muhawara a kai da wasu wanda ba su so suka ta muhawara ka abu bai ka abu wanda na tantancewa ne wanda yadda kika faɗa haka shi shugaban zaɓe profeso atari gai faɗa ya ce wannan zai tantance kuma babu tasiri ma in ka karɓi katin wani ko ka nemi yin arin gizo ko ka nemi abin nan in dai ba hannunka ba ne ka je an duba ka to a cikin wannan dabarwan wanda ake an tabbatar da cewa da wahala a yi magudi tunda wannan dan mashin din zai tantance kowa da kowa to amma kuma ba shi ake so ba an fi son a tafi da katin haka nan a je a rigi zan zaɓe a san yadda za a yi a faɗa wa mutane alƙalin da ba su bane. Dinda in kika duba dambar wanda aka yi mm. ai ba gaskiya aka ɗauko ba A kan wannan maganar ɗan ƙaramin mashin na mai tantancewa. To amma ai gwamnatin Najeriya tana nan tana gaya ma ƙasashen duniya akan cewa in sha Allahu za ta yi zaben da za a yaba mawa. To mai so nawa gwamnati za ta amaita lashe a Najeriya. An dade ana ruwa ƙasa na shanyewa. Mutane ba su yarda da gwamnati ba. gwamnati ma gaba ɗaya in ta faɗa abin da za ta yi to in ta ce kudu ma za ta nufa ne a arewa saboda haka gwamnatin najeriya ta yi mugun kaurin suna tun ba wannan gwamnatin ba da ƙarya da ƙarerayi ai kuna nan wannan birgediya mai maganan kakaki da sojoji ya eh. ce an samu yan cibok yan matan cibok har yau an fito mana da yan matan cibok din nan kai wanda aka baka ran mutane ma ka kare makaryaci ne kai kuma gwamnati da ka rantse da addininka sannan kuma da constitution ka zama makaryaci ka ci amanan kasa to da wa za a yadda wanda suke a kullum suka bude baki yan siyasa ne sai sun gaya ma ƙarya sai ka tabbatar da cewa wannan magana fa ba gaskiya bane sai ka tantance ta in suka ce maka safe yayi sai ka bude window ka tabbatar da cewa eh rana ta bugi fuskanka da daddare kafin ka tabbatar da cewa eh safen nan yayi To me yasa kuma kake ganin cewa duk da gwamnati ta fito a raɗe-raɗin da ake yi cewa za a tura shi shugaban hukumar zaɓe Professor Atahiru Jega hutun dole gwamnati ta fito ta ce ba haka bane amma duk da haka har yanzu ana ta wannan um, um, um, raɗe-raɗe ana magana akan cewa gwamnati za ta tura shi Profesor Jega din ya je hutun dole. Kin taɓa jin raɗe-raɗin da bai tabbata ba a gwamnatin nan ga yaman ɗaya sai in gaya miki ɗari